بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى يا فيلو يبرغن بكراتي مني الحق المبين في أحاديث الرسول al'amin sallallahu alaihi wasallam ya abu mustafa muhammadu kabir bunu abdullah alkanawi hafizahullahu ta'ala yanakin juzi a to yi daba ko juzi ya tsohon cewa rai juzi ya izoba mini littafi na man kayi ko hadisi na sha tazuna ya kafi bako wana. su ku alkhairi suna ya buna su ku alkhairin mai biyu yanakin babu amri wulatil umur bin rifki biri ayahun babu ne ba zayetiyan cishiji wulatil umur wuje wujabu wali wali yi tishi zai dan al'amari zawon gijiye a ga waliyul amr ngayi tishi ke gaba na ba nan ngayi waliyul amr ya naija cijin waliyul amr ya nigeria bai ni ci ziyo muhammadu buhari ya zamani na fi ba ku wani ya saudiya ba ni salman wadawa waliyul amr zai lamari da gobe nan ngai kwabe tishi obogo alwali eh alwali jam'i wulat wulat ko ga ulul amri zai ja al'amari da babu gana su kuka ya mitu su ko ya tutuci wa ulul amri minku zai ja al'amari da babu zai je ji zawon yi jagora al'umur ngole jam'u ya amru na wani babu ne ba zai ti foro na shari'a ji tishiji zai ji shi musulmi ji ti da nan doro kin doro na hadisi dana na jeja foro etiyan birrifki gaji sauki ya zai je bira aya hun ya zai je daina arra'iya jamuyi ri'aya ra'iya uga izaji jo ra'aya ci jamu ngote ga tishi jiga ga bogo tishi ndoro jigiya muda je ma yuji sauki ma ji bolo bolo ayi kanta ta alamar wucin gayi an abi يعلى ماكل بن يسار رضي radiyallahu anu قال sami رسول الله صلى alaihi عليه وسلم ما من عبد يسترقيه الله رعيا يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه قاتلنا غاية دفيا زو إيش بيقو بيتشو daga ba abu ya lankuni yi da wani ainihin sunuyi ma kalege ya sa su kube bayu yi wugan ga sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya wani tuci sako sallallahu alaihi wasallam ya kulu wani gan gama min abdin a de wuja yassar illahu na toci ga ra'iya zai ji wa daya na ladan karkashi wana za shi shi a de wuji na toci ga yadda ya jama'in wuji da gubana ya mutu yau mai mutu wuce biya tufana tutube yuna lokaci jeliyu shibe da tuba na wa huwa ga shinu matutu ta tiya ayin cijiyar ra'iyyati za ji wujo zai ji wani shi na ra'i nga yi zai dan zai na nga yi zai ji wani dan yana ngalangawo wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ibn kaba waji tsawa ngai mi tsoyo wade yi miji wade gishi na fi karkashi wa wani wato a jira'in ga illa harrama Allah wa alaihi aljanna sai to ciga aljanna lakan hadisin na muttafaq alaihi misal buhari bai muslima abu ya ce zutubu ke ga wayo tishin doro na ga na ya jama'a yin gina. fondoro na tutu abeyu ta ti bojin wucin maji tuba na ga shun wa zai ji ayinci na bina kuma ya ta yawa da guban ga yau da ba zai ga gisho dedebe wangi ubo ke baya za wangi ji wala borowa so ci ga da janna la kan wuce wuce ngole halaka ne sultani ala ma tiya ne a da ga yi zadi a rijanna mulki wajen amfani ba a mai wa mutu wa ne ya bu zalunci ogu mai diyoli hani mai yawa mai wato latubi wani waje da bi na zan a fiya ka ma afiya dai na jin wani nan ngala to zai bata da ke na to zai ke na wato ya mulki na nan ga wa mulki to na gangami wana gawai wa mulki bude wani da bude ga wato ga indoro gaji ne ya kawai dede na ji zawon gi alaka na zawon gi saci to busu ko zandoro wa sun na wa kudu da wa chairman member councilor senator wani gwako an ci ga ji fibo zaguke zo ge fibo zaguke to amana zaguke alawo da yuga halotun walo عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشكك عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به rawahu muslim na aisha wani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fe ga fi baiti hada katan wani katan wuga gan na sho kiwu ga allahumma ga ya wato ci man min amri ummati shay'an zandoro na waga alamar ya aluma gona awa ga washi tiwa ya zaji indo ciji ga wani an indo ci ga da go so yin mulki wadda shabu yi wafi hakimi ya zaji shabu ji ko tsuyin kpa ko mai unguwa na gaya gwani na ko ga mai unguwa da rayuwa ni ko ebo canji ne dia bana to zai ji Allah ya nina ga goya kidan ale ga yi amfani mu ko tere ndo ga je ga o competition la e wuci kawa ye na zan do wale a lalata e alaka be ga da kima ba ne ga da kima tata amma wala ta ci nan ga ga yewa gato zandoro na ga alamarin alumami jiladan gona fashakka alaihim na ugwa ga alamarin doci ke ga oyo director oyo principal oyo pamsec oyo commissioner nga ole ga mara zan doci dede gobo minista nga ole kapa mulkin ndochi ga alayo na wadan jama ndochi yana tishi research fmc general hospital gole kpata alamar mara zai ji shi ti ba gona tishayo mafi karkasha headmaster ya zai fi karkashe mu provost rector kpata ya zai fi karkashe mu su jiga zai za yi tu ko yi gaba e na kawai yana hare ekpon doro na aga da ogwai da nan docina ga nabi muhammadu ya ga sallallahu alaihi wasallam man waliya min amri ummati shay'an aga yan doci la da ogo ga washi aluma mi shi zo fa shaqqa alaihim waci baba a wata kata a allowance si kata gratuity ji wanda fashion bodo dole da na nabi na kuke da wani bai bai yi ba ba aluma shi nan iza e retire fashion biya gratuity biya ya guta ya guni so da mini bata ya funi commissioner finance oyo ya grika ndoro da ga yi wani wadda ga tibi na kuma zai fi karkashin wani annabi muhammadu ya yi labari ga addu'a mu gayi fashkuk alayhi so soko yi baba mu so kenu yi baba luma na ifi karkashi ubana lecture awayo ngole epo ga la ya webo na ngeza igawe ne na ku yi baba gaze shanda utana wa demaka waman waliya min amri ummati shay'an zandoro na maga al'amarin da ci ladago min al'amarin al'umma mi jona farafaka bin yawo la shi tiya jaman ji eti tun do cho farafaka bihim waci ji saukiya waci wato saya ci guya farfuk bi so shi wuce ji saukiya wuso galugule bayi bayi jeli hadisi ma muslim kamfani aladan wai daya kwata da misali ne zandoro da ne shi tishi da nauna na ci tubu hadisin na tishi je dai bukatu laifi da ba zai tsaki wa na doka da bu e tuna ya da wani kawo luwa kawo gbakatuwa kawo ji kaza kawo ji kaza kawo betun ba kawo be olotuwa doka da na ya dalci mutu luwo lule yuba zai je bai tumba na ka'ida da na, zai ji ji kaza fito na kaza na awa waya a ji kaza a da yawo no le ka mutu abin lutun na jaci waya wa ga wa mutu na kwa amma ka kawai yi wọn rici za mutu lutte ja ebo na mbu na wai dena a ka petition ya ci wa mitu waje bincike o mai tishi director a dai kayi sai wutan bare bu mai in ja akun fasikun bi na ba'in fata bayyana uda ba wani uda mini uzuri ne tishi jawabe zai ji tsoba wani daga yin na zabani musu a yi na bu mai moko bincike kiza na wato jan a ce kayan tuwa ne mai yi mu ga wa bi mu ga kokari a da ratu lotu mai labari wakarayi oge shitina oge shitina buna za wangi ya wawo shi doji e nyi doji e ya za a yi mutu na wani kutu ibe kya ci ne su ko wayi fetishi wangi ji wayi fetishi na je deboye bai gun ya zai jafi karkashi bana An عائذ بن amr radiyallahu an عنه dakhala ala ubaidillahi عبيد ziyad بن زياد أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرئاه الخطمة فإياك أن تكون منهم متفق عليه لقد آيز يجي أمر رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد بن زياد biya ga da ba ubaidullahi gizi ya da fondoci sahaba na iga yi zai gyan amruna ubaidullahi bin ziyad la ila illallah ga wata tishi ta kufa ubaidullahi bin ziyad ga ta kufa lokaci na wuzina awa da husaini ya na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga yi gabana na ya tsuru yazidu labita bukanga da fakala lahu sahaban na gada bubanin gan ai bunayya Ma'ana ai bi mana ya bunayya manu da wani ya wage min inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani ji tishigan ba mi wu bogowa da ta min bare wata kowa zai bo fegi tishi to kwa a wa wa walo ulu kewa bayani inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul mi wannan tuci so ko sallallahu alaihi wasallam fe ga ga inna sharra ri'a'i ala khutama zai jinsa daidai ga mini yan arra'ayo na wai jamu yin ra'in idi fahimta ko ra'aya wai jamu yan ra'iya ra'in mutu zai shi tina jamu yi kiyan ra'a ngala da yi sun da can ga arda'a zai je kan dabba shi zana a biya fe zai jafe tumi wuce kwaji ke cikin bodi kina yi wuyo zandro ne shi tina ga ke zai kaza yi na ga obi boro ne kan dabba na ga ya ni go? ne wale yi zawangi shi sawa yadda ya boro mai dabba shi gawali zai ji zade daga mini ya ci shi jau na yi ya ji fahimta ko a gai alhutu ma jo zai ji ya alhutu ma ne ya kuzo na hakan na kaharan wa zulman zai ji gu ake zawon gizo ya tiya bina kona a san zawon gizo ke ohun wa o yi babu hula ube hula ube ah, a wato gura sai na mawala ya wadanda azamu da aka da police station bu babu laifi a ga sai wani lawa bai a tiwo ta ga mala ya zamu ai wai bane kaza na babu to laifi a fiya mi labari nya lecturer da fiya mi labari tsohon ya zandoci na da sim card lanin sim card nga wula shala da wayo zawon shigun katajiko sim card wujo gbani sim card na ayyuan seti ko mai tunde da yalo azawu an seti ugwa sim card ce a wuce lela ce lotun ube adaji bincike shi yiwu na su fe fake la nan bayan sim card wuce ya zawon gizi so ko petun na zai je wa sinka ka na yana lo bi an sai so yana ko ma yi an sai tu a ga mu do ko zo ne ga le sai so kwa bo ka cha e tun de na zan na lo kwa lo be zai mu sin ka de na ga ga mu ga sai so kwa li mu ga kan ga wa ga go a de zai an sai tu lawun ka ta je ko bo na bo go ti an na wa go an dị dai na je wa kun kwakwakwakwa dana ga wace ga dai trakin na zai ga yi an sai na an sai ta yi zai ga wuyi na a ta lotun biyu na daga de zai ji amfani biyu na bandoro wa gona an wuce jin ba na an sai ta yi fiwo kaga sim kaadị wace ya wade gaga sim card da ci lada an sai tin nan bai zai ji amfani biyu na da na gude ba nan ci gaba ke tuba gaba bo be ga nga sim da ba sim ga ma ga di oyo bogo zai je gwan seti shi kwakwakwakwa e kara ire ya za gun do ko zai baki bo sim ka da nji do ko za ba ra ma ishara sa me jo ngun kata shi ko e bo sim no de la na shi da amfani bai na wakin ku sim ko yin macin da na be jahilci yana be kadara yana buga kawai sai ta dubu uku dubu biyar gyagan ya dubu ishirin na kunya wa dubu goma na rai wallahi wadda alkhairi ga musamman wacce zai muna gara wasu wani zai wajen jan harka bai yi wacce ya za gaskiya nan wuce gan wawaro shi wannan kunya wanga wuce yau nga wacce wa wacce ci za gaskiya man zai tun da ci na jiyoyi bena ya zada yi focin ya zada takwa bu anset nuwa yau ko naira guwa gai zabe yin shijo an set 35,000 mata ba mu mu ci gan ya gada kata da lan nuwa bebe bai canji da nuwa ya gina biyan sai shi na anset yi awa ba wudda na da kagi yi lo shi masalaci isha jana ce na nun samu fe tigi inji wọn to ko zanna benuwa naira guwa nuwa bai yin liyansa ta yi cin mi ga nuwa ba zan na kiwo to ga wada dibe ansa ta na wada tete ya so zai zan shi ya kun latuna ya kara ya tunci da hatsari a ta mota shi ya kun da hatsari sai ya mi labari ya giza mu ci je waya mi kijan a ya gya ma moto sabe kun yawon ss ci bello daga kimbo wai sai su yi biyu abuja ba musha moto na kun yi wani umarke ya kakun biya ne nga biya mu a sa moto yi biya umarfiya so yin sheku da ya tsari sarari da ya tsari musamman yanar wa bin shi to resi a alayawa ne to karayin mashin ja ya shiga ya mashin ji wuce gbada gau da haku su kwaki umi annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna shirrar ri'ahi al-khutama zai biye ga mini zai je shi zawon gije tina wa gai zai je gwa'anki zawon gije tina zalunci wani bugu fa'iya ka an tako na minu meji wa ba wa ubaidullah egiziyad me jin gamba ga da ta ci abubu ga lugawa fede ta ci ya zai je ci zawon gidibi na kuna ma bugu man je wati shi lo da jan giya da jan gangba amma wajen fili bai ko guja muttafaqu alayhi hadisa al-bukhari mai musulmi. babul wali al babu ne ba zai tiyan tishi na izadalci nan عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونه ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبجدونهم ويبجدونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم قوله تصلون عليهم تدعون لهم أفيجي مالك توتو بيبويو يوغا غن وانا تجي سكو صلى الله عليه وسلم فيغا غن khiyaru a immatikun ya zai ji da alkhairi ga mini ya ci shi je wani za ta ci ji za alkhairi ji ta ce zai je shi ya ci na a immatu yi jamu ya imam amma ga imama ni wala imam ne je jagora yi jele na mala imam ne shi ya zo ya ci ga adini wani manko wani ga zanen shi gai shi ce daga liman sai etu zaguban nan a ga iti sha luma jo wadda ba su wayi man a ga fe wali man nga iti o wọn yi gan ìṣe olábí o fẹ́ ló bá tún yẹn gbá liman ga dabe zai tuyo etugo da ya kuka gasa guba nan ko ti shi dabe a gan wake liman a gan shi tewu khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum zai zattaci taciya zai je shi tina wana ugai alladhina tuhibbunahum zai je deboye yana wa yuhibbunakum amma ya deboye ya tsona ya je ma ya shi ya deboye yu wa yuhibbunakum Allahu akbar mun tsoti shi a tsoti shi mai deboye yayi yede boye ya tui nto me de boye ya yi won pa ibe al khairi to me ji yan ye po ibe al khairi to ti se wan gida wona ama ye wu nwe ya ko wen waye ye wa wa o zere chi bo wa tusalluna alaihim ye ba duwa ya ti shin naji wa yusalluna alaikum ato ti shin naji mai ba duwa ya yi ti se wan gida wona وشرار أئمتكم الذين تبغدونه ويبغدونكم غو شرار أئمتكم يملي تشديديجي غاي الذين تبغدونهم تشي نجي نفنا ويبغدونكم أتمين نفنا وتلعنونهم ويلعنونكم وتلعنونهم ye bula na ta wa yal anunakum a tu mai bula na fiye uh-oh maimako aduwa kpara ya bufe wajo maimako boye nan bu a caga daga ya bu to nabi gan ci shi daidai na wani qalu ya rasulallah sahaba jiga ya wuce soko ko afala nuna bi zuhum ti shiga bi aje na ye na ba to mai na ifona ye bula na ta to mai bute yi iga zun to abe bi koya ya iga gwa wa sha bo iga la mi tu ga be ma nuna bi zun da na bi ma na natruku ta'atan ila gwi pe mi la to abu qala la annabi muhammadu ga ya gaji mu ma aqamu fikum as-salat adiga sallah ku gikin e shi yezo je sallah ko e ji sallah gani be yin aliman jilla e shi ti sallah to ma ja da sallah je bo la ma aqamu fikum as-salat miji da ne ya ana ne ya lamitu ga ana aga wangi ya mitu aga ji wangi ji ma aqamu fikum as-salat adiga sallah ku gikin da ta cin yabo na hadisin na ya imam muslim yau ta ake da riwayan da cina bai tiye kibo a daga lotube littafi sokoina a daga jikin lotube littafi sokoina to man shiga riwaya ya aga lotube littafi sokoina bekiyan biyan aga sallah kogi kini ne bata e ganni ga wani gan na nabi sallallahu alaihi wasallam ga ya je tishi tishi na je ma e gwa da be ga adiniya binaku ga ga da yin gurgu amma nabi ga yin zumaya amma ga tishi binaku tishi un lotu me litafi so kwebe amma an ga to sun annabi ga yi jikin jin zumaya na da gindo ci na idiya ki da ya khawari ci gan tishin na ji bata da ne lotu be qur'anu ya na adigiya a lotun alamito a manya so gane je lotu be kurayi <laughs> na ko disi ne be kurayi na ko kuranga mutu ya lotun be yin ce zo ga wani da adini ija kuranga ga awa kuranga soko de ne o kuranu hmm? ga ga kuranu kaga yanzu shi ne je ba hukunci bai doka su koya na je kafire. fahimta sahaba shiga da wani tiyaya ce bu kuran gaga nufe ci ibomiyo ga wato ga na zuci ga wato jira lami tunani ibona ga na wato na wazo na yawa ga ya ibona yawa kuranu ba wai zunda waga ya ga ga tinu peci jo a gama ta zunta tsoci aya jin fasara aya mai kai ki so ko gama ci zai zo gaba na addini wani abu eh ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا زي غاتي تيو بنا كون كون زي زنغا ونا دا ديني تو تشونا غايا نا تشينو بيتشي جونا اغا منزو كو جاهلي وينو بيتشي يوتو بيني بوميتا haya na cinti numfeci yau a gama na zuta haya na ya wuna yi kayan umaga numfeci wabe zocin na je in gaza ya ji constitution yau sana ya yau ebo na a gama waga ya ga kur'anu abin yi gaja yin titacin abin yi gaja amma kici wani gawa ya ganyen kur'anu ce sun gama na gun kur'anu wani wata ya tsari na daga mana sun daga adini wani sokula abokin ba mai shirku ne su kula ke ba gamana wa an ta kolo alallahi ma la na e ga daidai wani a gamana su da adini ka ga waza yi musulunci man ne sun gamana ta sokona yi wazo musulunci bo ne ga ya su ji gomi ga ake sokoya yana nasara gaba kpata ngama teo ngama ya gumi ji shawara minti bi na loja bebe ina a lotun bi a ga so kwa ya jan wuce mai yau da to ga ga so ko ga ya jan ga le ga tsari ba to fi ga constitution na ya lobe na kendo so ko gana da wana cha ga manazu ga doka na ja bebe da ana kendo ewu hudu ji gama na mana da litafi a taura wana a hadiya e cinda ci je ba ci ga ci ga so ko ga ga wana zuya je ma ya ce na da wana annabi ci be ci shaga miyo gumbe toci na tsoye je ta hadde ya cinda cewa na ci agu idan ita fe mu ti sha ci ga a tso ta jin nan a tso ji ba to ngo le a fe a tare e bona ya e so ko ga ya wuja ilijo amma ya e gi constitution e ji ya gi house je ga yin so ko a ya randoro pyo ga ya gwada be ga qur'anu ya ya gwada be be ga littafin injila ya bible ha son zuciya ji be ya ji amma ki ce wani gawai ga soko ce sun gaba nata ta soko nan na soko ga na wagan na soko ga na wake ya ce soko le ba soko ga sunan wuje dokun walillahi la asmaul husna fadahu biya wa maganni wuje wa majitu ba har bai yana ya to ga tsare wa biye ga yaki constitution ja wallahi tsare wa biye ga sai dai wajitu tuba kanga ofo bai gan dede na ji wa ga fi adini wani jahili cagwa sun ile gaba wa wani so ko ya yi fahimta wangi so kila biyu ma a kamo fi kuma salat e giya a wari ga na tsawa lobe ina saga lotu be giya bai shari'a so kai kanga ya lami to a so muhammadu ji shara yin tishi na jabe je na lotun be litafi sokoya to suma nga kiyo yela me to agan ga iza iza dede za mu je lotun be ga sokwe ngan ga la yu ga za dede annabi ga tishiji za guru ayo za dede ayo yeda me to adega ji sallah ne buhari ji sallah etu ye ji sallah etu musulmi ji sallah ba mu ga kafira no ne ga ke a ce anabi muhammadu le ba sallallahu alaihi wasallam man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana kya nabi muhammadu ga zanna yau musulmi yau wani ji sallah iri ne yaji wani je wa iri ne yaji wani giyan su shi ta ya wai lobe maka ya warisi to akida wangiya wai ke sun ga wani da addini zanna magan musayi zato so jahili da sawa gitsu yau a zuga mana ya da adini mu ma zan doro fi adini a nabi yana jin dabe da waya sai da waje tu bayan wuru wuru bai fun ya gane shi wakale ne wani ya cin bici bai gane shi wai le zai za dede wasu ma tun dede kwata logun adini abojin dede kwata wufe adini su kutu bai shirin عن عياد بن حمار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي كربى ومسلم وعفيف متعفف ذو حيال رواه مسلم من رجي من يا من نيتشي نجي na jawami ba fogun guni da wani ku ga yi fi ba abu na shiga man na wuya miji fi adini wa bai akida da dena a ga wani gaga wuce biya bogo wani wa bayani ti ga wuce a ga wa zo wani gaga irin wuce biya mi ga yi ga kayi da musulunci mai giya sharati ya zai gaga da dele gun adini wana wuce wula wuce wula bayani wuce qur'anu ga illa na tabu wa aslahu wa bayyanu E da ya na wai lobe yin lena kawo mu ba lukwa sa wangi yawo mana E bo zai je lobin yin na a gangani bai akida da da wuce kuma ya ga ga kokari wa zuma tu penti wai za akida wuce har bai yi ne ga wade dalilin ni ga to ibnu qayyim wa bayani gumi yayi litafi udatu sabirina kiu ga gadmini sharati to mai adini da kwatan wa da litafi ta ga yayi sharati zai yi zai lobi da yana suga ga ya ji bayani gai na jin gale na wujen a can wuce ji bayani ya tiya su doye ne gale na ki su mi ya wuji goguni ngya ki su doye ganye su gici ji buhari ji kafira ya bai gi siyasa ji demokrati ji a can ya ba ka'ida musulunci wa ya ga so soko da sunna ni ki su don sunna soko ganni dole sai bayanin na jiga tiya dalla dalla kan ga waje tuba kan ga waje tuba ibn qayyim al-jawzi ya gika tun ci ko ibn gani na gai sharatiya zai yi zai lobidiya na ibn bidiya na ku fiya na yifi bayan idda na wana na ga gona gona gwana ke wada ci na jima'a su fiya akida da na wana ne to le ga danja ke da wani bai gindo ce ya su fi akida da ngo le kara doko na wani bai dole wa ciki ke soko ya zai tuke ne na walawa na a dagwa son kiyama wallahi tallahi akida bidiya da hatsari ne yabbo na zai ji lamito na afi hatsari amma yau ya kiyama a yau ya kiyama kin da aya qur'anu huguna ya shafe wa gwashin dojo mugowa ba cin mai je ci be timananci a ga dojo da bai wannan damuwa zan da ci abi a gai na jin gale na wugato wale ga zai je jin rajina a ga gwafa a gai in gai gaye za ba mu ji mai ya ga shiki to ngo te ga inda damu ya dan bidiyo jemma tutu nan kwe kada dan wa ga wa ciyen na ki a ji faro a ga shikin darajar mu dakin ba mu zai ji mai jin rajina a ga da hujja ta zai je tun zuma ya yato wani lokaci na mini man na ji jin zawon ji lo akida da deja abu na ji tuba na wato ga gi katauji awa ga wasu awa ga wuce ai wani zai fesu a labari wa ga maya tuba ji ga akida na gya a mawa ga ya mutu a ga bezan doro ya ai bo zai na fesu ana da wuce kiyewa ga yi yayi e zaga ji iza ga da da wuzo yin cibore musamman wuga jama'a ku ya kani kau ga realize bi ci ba muta muzo adde zai je adde mi sha mu ci koji a fedu bayan ya fahimta musulunci jan amana jama'a na je adde zumu gudana bayan ga ya giyon ga ya shi bayan ga ya dai cinwa na jiga ga bayan ibuna ga ga bayan ake dai man wuce kondo cikin Mauritania a ciga ga ya ko sunna na jiga ya kore ya nabi ga da wani rabe sahaba ji na qur'anu ga ji na wani amma jama'atu tun mai ke zuma yi na ke ajiji na yi ga zuwa ko na wani ke ga jama'a da su gala ga kafi kafi wa ga wai shiti jama'a ji na ibe bai ilimi wangire ka ce wadai ku zai dajin alaka wallahi tallahi su kuji sauki yi ni zai ga ga she abuja wani gara zan zakiya ya in ya be nuwa ife to su ma aji zuma aji wani asha abuja kone zanna wani ala akida da dejin amu petto ba akida nabi muhammadu cina sallallahu alaihi wasallam iran ci mu lako mu ji kini we ya dawo gwa be yu ni abu da yake tayo ele gan ba wutu la be a sashi a su su fe akida ubu so ya ya zaki tuba ji so mai ku yi pata ibu na jahili jama'a ga wani wa man kici da jama'a man kici da lato na jahili wa yin zano kawaye biyan wo mu yi jama'a na wani dai bukatu ne wule be zanen ga da jibe man wuce ba jahili da tsun gaskiya tsun gaskiya ba jahili yi jama'a amma guji jama'a ya lafiya gaskiya ya dalili ya qur'anu bi sunne kisa ko gonki annabi gonki babu ike ziyo ike man kirki yau su kwa yi da ta cabo tun na gayi gurgudun ta ebo ila babu ne gumi zuni an iyari bin imar radiyallahu anu kawal samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kuhul alul jannati salasatun ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال رواه مسلم daga ba iya da ya ga himara wasu ko bai bayuyu gangan wani tuyi su ku sallallahu alaihi wasallam ga alul jannati salatatun ya gimi aljannati satiti guta yau zu sultani muqsitun muwaffaqun ga zandoro na mulki da bayina kagbo da bayina mu situ mu ci zadarci na mu so ko ci uji kwadin ibe guri na gimi aljanna da wana wai shiti wai jadalci wai guru wa rajulun rahim a ci a gaza ba gine diye gunza wangi jina rakikul qalb mu ci daye gma wana li kulli zai kurba dabu ya dangin doro zatson ban doro muslim ganbe musulmin doro wai baba zando wa afifun muta'affifun a caga zana mini wa a feza lilici ke tun sapa ji lugwa na egan sakpa ya tun sakpa wa di obi na afifu na wana Allahu akbar muta'affifun ismu fa'il ga mutsayo awwa daga ta'affafa zalilici wali boji ubo mu'amalu ba ta dai ma nan niga so afifun muta afifun zamini unwa afi zalilici na afi zakirki na zai so zai ci na zo iyali ci zabayan iyali na wani gyara ma wani lotun sakpa wani gan sakpa zanen je gimi aljanna ji da wani agan wagan jin gimi aljanna ji yi tun yi jo da ji zanne shi hadisi imam muslim so kwa yi fiya ci ga bugu ya zula ya zulu fi za a gafan wuje bawa teacher a gafan lecturer a gafan eto a gafan wani a gafan director a ganawo commissioner a ganawo pata wuje sai faza guruja oga je tishi a fi zai dabu ya zawon gidi na to dangi waje ma zan da ce a tayi mi bai gidi wuge yi baba mbu wa gujin ma kwazujin yi miuja yi gba yi gban beza ndore eki se ile yo ya yi mi se ya na ji boji wangiya kusi be kira cini an abdullahi bin an bin as radiyallahu anhuma qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وعليهم وما هلوا wama wallo abdullahi ya amra a sako bai bayuyu ta wuce ta babu uga ga ci sako sallallahu alaihi wasallam ga innal na inda Allah wale zadar ci ba tucho a ga fitati alama na biri mimbar jo jamu mimbar ta fiti wa fakiya mai min nur mimbar ya aske je a ci a ga a fitati ubo zai ji mai almuksiti na najon ga allazi na ya ɗilu na fi hukumihi zai je jadarce ba hukunci aja wani abbe ga ji zawangi hukunci ajajen adalci e cile ga zanen yami ko na diyo biya min na diyo biya mi ya na yin wamicin na wamicin ya a a ajajen adalci wani an gwabce guda mini yana kan ce shi adalci jina zanen idan gimi zanen nga mai da amfani ho a tuzuma kawai za daidai wa alihim a ci gaga ya e ji bi shi gada yi mijo gada gijo gada dangi o ma wallu bi na shi dan gwabu yin al'umma musulmi jina ajajen adalci na lamarin doro bi na jagoro da gona na shi layi da nan hadisu ne imam muslim gurgudu ne ganin social barku don bai gaci bici na sabu fagin bai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk